Kai! This Ina masu daraja, ku zo ga mu Abuja, ku bar dauda da ayarinsa don ya muku ƙarya. Na hullo laƙwaji. Jama'a kun san wani abu, eh. Allahin lazi yau ji nake kama in tsalle in taɓo surayya. Wannan dai tauraruwar da kuke ji da ni. ahalin dauda yake shan dauda yake ko dauda na ce yaran ku billahi lazi mai girma mata wallahi maradin kullun sama ike yi na ku ko kasa ike yi dan haka dukkan ga wallahi wani ya ci wani mukami in ba ubanka bane to kai wurin nema. Mu ko ubanmu ne isa mu shi isa ake taya mu murna kuma muke jin daɗi. Wallahi mana cike da farin ciki yau from head to toe. Yau gaba ɗaya ina gaya muku mutumin nan in ba sai an mai allurar bacci ba in tafi a keke. Nan da kuke ji da gani Abuja ne yanzu. Ba zan tsaya ba kuma ina kira ga duk wani ɗan jihar Zamfara. In dai iya son ransa mutum na ƙauye ne ko na birni billahi lazi izo mu koma Abuja da zama jihar Zamfara ba wurin zama bane. Idan ƙauye kake, barayi shi gari kake idan ba yunwa za ta sai maganin ka ba da rashin aikin yi Allah ya kuna ni ka fito mu je Abuja ni yanzu nan can ni na gode maku kuma ni ne dai na ku rabson tsohon dan shalin shu ta lahi wannan zangon